to wai ko me yasa ma jam'iyyar ke wannan korafi alhaji hassan jikardo da ke zama shugaban jam'iyyar ta apc a jihar taraba ya ko bai na su na wannan korafi na farko dai ba mu san da wannan sunan ba gaskiya har ga allah na biyu man sani inda shugaba ya bada ba zai bada wannan sunan ba a lokacin da muka yi taro tare da shi ya gaya mana cewa bayiwa a ce mai zazzabi daban mai shan magani daban kuma da muka zo mitin namu na jam'iyya ƙarƙashin shugaban jam'iyya tare da shi a sakatariyar na jam'iyya ya gaya mana cewa a dubi mutanen da suka wahala a jam'iyya to da wannan suna ya fito mutumin da ya yi pdp daga farko har ƙarshe to ni na imani har ga wannan sunan ba daga shugaba buhari ba ne wanda suka kawo sunan don mu kan ba za mu baya ba kuma ba za mu taɓa baya ba ba da haka wanda suka ba da sunan su suka sani me yasa suka ba da sunan kuma daga ina ne kuma mu ba mu yadda ba ba mu amince ba kuma dukkan mutanen mu ittifaqan kowa ya ce bai san wannan ba bai yadda ba idan yanzu mutum zai yake mu a ƙarshe kuma za a ɗauki mukami a bashi to gobe me za mu gaya wa al'umman mu. su ma dai matasan jam'iyyar a jihar sun ko bai na mamakin su nema da sunan da aka tura daga jihar. sunana alhaji abdullahi ade shugaban matasa na jami'ar apc na jihar taraba state wato state julia kenan wanda mu a jihar taraba bai mana adalci ba wanda aka ba da sunan shi ba dan jami'ar apc ba ne mu ba za mu lamunta ba ba za mu taɓa barin wannan abun ba ya zagaya duk local government da shi aka yi campaign na pdp saboda haka mu jam'iyyar apc na jihar taraba ba za mu taɓa yadda ba ba za mu bari ba kuma cin fiskar nan ya ishe mu haka domin duk wanda suka bauta ma apc a jihar taraba suka ga cin matsayi na shugaban kasa da ya samu yanzu babu wani wanda aka yi mana banda minista minista kuma constitutional issue ne dole a bamu bayan shi babu wani matsayi da muka samu saboda haka mu ba za mu yadda ba ba za mu bar wannan a ba magana iyu ba hari shi yasa yanzu muka dauki baka in ka duba yanzu zaka kusan za yi duka duka yanzu mun fito miti ne kuma Sai da matsaya za mu fuskanci gwamnati duk inda ya gaba yanzu an kai suna ai national assembly kuma national assembly suke da wakilci suke da yanci su kai karbi suna ko su mai da suna muna da wakilci a wajen za mu je mu tabbatar musu mu ba mu yadda da wannan suna ba to sai dai kuma yayin da waɗannan ke korafi da alamun su ko murna ma suke a jihar Alhaji Ismaila mai hanci wani ɗan siyasa ne da ke maganin ko ba kuma yanzu jihar Taraba za ta san ana yi da ita na isin gamna na isa sakataren jam'iyya mu a matsayin mu na 'yan jihar Taraba lalle lalle mun yi murna da wannan mukami da muka samu a jihar Taraba kuma muna yaba ma shi mai girma shugaban kasa jihar Muhammadu Buhari da irin tunani da ya kwakulo mutane masu tarihi mai kyau wanda kuma ce Mustapha Jaji ba dan siyasa ba to lalle bai san siyasan Taraba ba Jaji dan siyasa ne kuma duk masu magana wannan kaman suna fushi da yin Allah ne in ana binta wannan al Abdulazizu a Najeriya wanda suke maganan nan kam a zaben fitar gwani na jam'iyyar apc walakancin da suke ma shugaban kasa an taɓa hirin shi ne mutane da suka hana shugaban kasar najeriya ganin delegate amma a cikinsu ba akwai minista ba a cikinsu ba suna nan suna ganin kamar sun kai ba magana ne na najeriya muke na gina kasa kuma shugaban muhammadu buhari na kokarin shi kuma mu yan taraba muna godiya da abin da ya yi yanzu najeriya ba ta da jakadu a wasu kasashe tun bayan da shugaba buhari sake tsoffin jakadun jim kaɗan da hawansa kan karaga a watan mayu shekara dubu biyu da goma sha biyar wanda kuma yanzu ma lokaci ne ke iya bayyana ko su wane ne za su tsallake sirarin da 'yan majalisar dattawan ka iya sawa yayin da kotuni wasu da aka mika sunayensu suka ce ma a kai kasuwa kamar madam pauline talin da ke zama tsohuwar mataimakiyar gwamnan jihar plateau ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya